Angon lele. Fatin mm. na lele? Rufe idonka ina son in nuna maka wani abu. Menene? Kai kam ka rufe idonka mana wani abu nake son in nuna maka. To shikenan. Na rufe bayan na rufe na ƙara dafewa da hannuwa. Ina hannunka. Har da hannu kuma? Mhm. To na buɗe. in buɗe? Mm, ta buɗe na ga cutar zobe ka ga wannan zoba? na gani lele na ba na son ka cire shi a hannunka har abada ah, na sa zoben sa'an nan kamar yadda na sa wannan zoben a hannuna haka na ajiye eh, soyayyarki a cikin zuciyata babu fita babu rabuwa a tarayya ta da ki sa'an nan kina faɗin mutuwa ba na son kalmar mutuwa a tare da mu a kowane lokaci ni da ke babu rabuwa hakika dukkan wanda ya nemi rabawa mu ko kuma shiga tsakanin mu ba na tunanin zai saura a duniya ko kuma a samu barbashinsa a doron ƙasa insha Allah na ji daɗi kamar yadda na faɗa a baya ni da kai mutuka raba za mu mutu tare kuma za mu rayu tare ina jin daɗin kalamanki a kowace lokuta idan kina yi dalili shine na yi rayuwa can a baya wadda ban taɓa samun kwanciyar hankali da farin ciki da dawwammamiyar jin daɗi a cikin zuciyata ba kamar kasancewa na tare da ki to amma in tambaye ki fatina mm. in za a kaddara kawai sai ki waye gari a ce miki gashi yau na mutu na bar duniya ya zaki ai a tsarin rayuwar mu na yanzu ba mutuwa nan kusa saboda haka ka daina irin magana ne. haka ne ba mutuwa tsarin zamanmu na yanzu ko da mutuwa za ta zo na tabbata sai dai ta ɗauke ni ni da ke a tare Allah ya cika mana burinmu Allah kuma ya bar mu tare lafiya kake tone mata kabari addu'a take bukata ko yanzu ba wai kai dinga mata wannan abu ba ga shi nan magana ba ta mutu wallahi ha ga ta mutu ba tana magana ya kake tona kabari ne dan Allah ka ne kawai aboki na ko ka ne ka bari mana aboki na <laughs> aboki na iyayenta da niyayenta na hakuri ya kamata kai ma ka hakuri yanzu fati ba mun take bukata an ba addu'a ba <laughs> ya kamata a ce ka kyale kwanan ka bi fa anan fa fa ba <laughs> abokina ka bi a nan tashi da ka tashi da tafi <laughs> girman Allah fati ta ga ta mutu aboki na ka tashi da je fati ta ga ta ga mu gidan gaskiya fati ba ta mutu wallahi tsaya mana ka bi ni ma da nake yayanta na haƙura iyayen mu ma duk sun haƙura sun kyale ta ka ɗau dangana da Allah fati ta ga ta mutu ba abin take bukata sai addu'a ba magana ba ba ta magana ba abin take bukata sai addu'a sadiq addu'a take bukata a wajen ka ba wannan ba ya zaka tore mata kabari ta ga ta mutu addu'a take bukata yanzu tashi mu tafi da Allah tashi mu tafi kaje kai wanka ka ci abinci tashi mu tafi kwana kwana na biyu ina neman ka a shekara na mu tafi Rahina. Rahina. Tun azahar kike zaune a nan gashi Allah asar yayi har yanzu baki sallah. Wai me ke damin ki ne? wallahi yanzu in dai ban ga Sadiq na faɗa masa abin da ke cikin zuciya na ba san iya ba. Tabbijin. Har yanzu dai ba za ki cire maganar Sadiq a cikin zuciyanki ba. Ba zai fa taɓa son ki ba fa. Don Allah ki cire zancen Sadiq din nan a wucewar. Gaskiya ba zan iya ba. to shi kenan sai ki ɗauka butan ki alwalan ki sallah in kin gama domin mu cire kokonto da tantaman abin da ke damun ki sai mu je mu samu sadiq din mu masa magana ko gaskiya da na ji daɗi sosai to shi kenan mu je ko me yake tafa mun gyara ne haka kun kira ne tafi me nake ganye haka hmm. jika wai kawai dama na zo miki ban kwana ne kin san yau nake so zan bar garin na zan koma gida abba ne kira ni akwai uzurin da zan je in masa a can gida shi yasa ce kawai bari in zo in miki sallama saboda in tafi kana nufin baka so na kenan ya za ka tafi ka bar ni kamar ya bana son ki ba tafiya zan yi barki ba idan na tafi ba na wai yana nufin cewa na tafi na barki bane har abada dole duk inda zan je na tafi da ki. ka tafi ka bar ni har abada a lokacin da nake bukatun ban rabu da ke ba ki daina faɗin kalmar rabuwa tsakaninmu na tabbata muna tare har abada ni da ki babu rabuwa tsakaninmu to amma dole zan je in autar da uzurin saboda ya zama dole ne so za ki haƙuri har sai Allah ya dawo da ni zuwa wani lokaci fati buɗe idanki ki buɗe idanki na ce wasa nake miki wallahi a <laughs> ah, zo zo fati za ki rama na rintse da Allah dama na san bata mutu ba to ai fati ba ta kai kamata ki rama ba dama ta faɗa min za ta rama gashi ta ce za ta rama lafiya da Allah zo mu je makabarta a hako ta me ya faru bata mutu ba wace ce fati bata mutu ba ta Allah haba abokina fati ta riga ta mutu ya kamata ka yi hakuri mana me ya faru kuma bata mutu ba wallahi me ya faru na tuna gangan da muke ita ce mun ce za ta rama ba ta mutu ba haya haya na samu abar so da arena ba ta da tamka cikin zuciyata ta yi da shan da babu irinsa muku sunanta za ku gane ta abin da ke a raina za na faɗi ba za na ɓoye ba raina raina kun ganta raina ta zo a garin raina wanda ya gane so shi za ya faɗe shi ko da azance shi so ya kaunar ɗan aiki ko kwatance ina ne nake na share dukkanin kukanki ina san mai irin sunanki mai na da zuciya na baki Kuda cikin gawaye na ki rai kin fashe maki Rahina. Rahina. Hmm? Hmm? Me haka? Tunanin me kike yi? Wallahi da ke faɗa miki tunanin Sadiq da ke ta yi can ɗazu. Sadiq kuma? Wallahi wai gani gashi yana faɗa min kalamai masu daɗi ina faɗa masa. Tab jam. Sadiq din bayan kin sani da na lele ake kiran shi duk ƙauyen nan amma shine kika shiga kina wani soyayya da shi. Ya zan yi, san shi ya riga ya illata ya zan yi. gaskiya akwai damuwa amma kin san so maso wani koshin wahala kike yi na me ai ni kawai sadiq sai ni dan Allah ki cire maganar sadiq ki zo mu tafi gida gashi nan wallahi haka nan yake ba dare ba rana wallahi baya ci baya sha har bakin makabartan yake zuwa zauna kullun ya dinga kuka kenan Sadiq Abba kai ne haka da gatanka da komai Fati ta mutu Abba Wace ce Fati wallahi wata budurwa ta mutu Abba ta rasu wai amma wai bata rasu ba ta ce ko mun dumin hakuri kullun bakin kabarin yake zuwa sai kanwa ji a cire ta kai ne haka kamar ba ɗana ba Ni ne Abba Sadiq yanzu me yayin mafita akwai mafita guda ɗaya to me mafita to yanzu menene mafitan wannan abin eh gaskiya mafita guda ɗaya ce ranar nan ina majalisa eh. Eh, ana ta min jimamin rasuwar kanwata da ya faru har ina ba su labarin halin da sadiq ya shiga ah. shine wani a wajen bako ne kaman daga can kudu yake lagos eh. shine sai ya ce shi bai santa ba kaza kaza saboda ya ba ƙauyen nan tana yarinya ina nuna mai hotonta sai ya ce ai budurwar ce ta lagos da na ga hoton su kuma ba ka taɓa bambantawa ba shine nake ba da shawara saboda duk abin da za a masa sadiq ba fa zai dawo hayacin shi ba me zai hana aje a samu wancan ya hada mu da yarinyar in ya so a kawo ta kai a nuna masa sadiq a matsayin ita ce dai da ya fara da ya dawo hayacin shi ko hakan da ya da haicin shi kenan sai a sallame wato akwai wata mai kama da yarinya akwai mutum mai kama da ina ganin kawai hakan yayi kawai mu je mu sami kai gaskiya na ji dadin wannan abu wallahi ma abin na damu Ira, ira kwala. Lafiya lau wallahi. Lafiya. an ce kuna neman na eh eh muna neman ka shine ai haka zaka yanayin shi oh shine dama eh gari na me baro ne ku yi sauri saboda ana jira na office okay to yana kai ba wani office kawai haka yake kana ji eh, ina bayan da muka ma wannan fati to wannan baban saurayin ne wannan oh. wanda kuma in ba yarinya aka nuna mai ba ba za ta ba zai dawo hayyacin shi ba oh, ka ce risina kayana ne wala eh kayanka da Legas din nan so ya gai eh mun san kayan ka ce to ka san kawai nake so ka mana eh. dan Allah na annabi mu je da kai za mu ɗauko ta ah. in muka ɗauko ta za a zo ne kawai a nuna mu wannan a matsayin budurwai ce in ya dawo ya ce shikenan sai a sallame ta wuce kun yi dabara in ba da ni ba kan bara ta je ba ni kuma in ka ga na bar garin nan to ka cika mu aljuna ne kakka da mu ai ko nawa ne kakka da mu za a baka ko nawa ba ko ka bani na rage caji a ba wani abu ba wani abu haba haba da mu ba matsala ba ba ga wannan ana tare kaɗan wannan aye eh. baban tare eh. aye baban tare <laughs> ah. to shiga mota muje oh, mota eh. shiga mota